Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 da yake nema a gurin Suwaiba. Na farko yana so ya aure ta, na biyu yana so ya karɓi zobensa. Ku biyo mu. Washe gari da safe ta tashi kamar yadda ta saba ta taya Aisha aikace-aikacen gida. Ta shirya su Mu'azu suka tafi makaranta ita ma ta shirya cikin gogaggen milk and brown ɗin uniform ɗinta. Ta saka hijabinta da ya je mata har gwiwa kwalli kawai ta sa da ke ƙara fiddo da ainihin kyawunta sai lip gloss. tana ƙoƙarin ɗaukar turare ta fesa ta ga zoben hannunta ya fara balaƙin haske iska a hankali yana kaɗa windows bata san lokacin da ta ajiye turaren ba cikin tsananin faɗuwar gaba ta fara karanta ayatul kursiyu sai da ta samu tsawon minti biyar kafin zoben ya rage haske iskan ya ɗauke ɗib ajiyar zuciya ta sauke tana kallon zoben hannunta tare da ƙoƙarin cire shi daga hannunta amma ina zoben kamar da yatsar aka halicce shi banda bala'in kyan da yayi ma hannunta kamar farin diamond jiki a ya ta fito daga ɗakinta ta je ta yi wa Aisha sallama ta tafi tana tafe tana tunanin yadda za ta rabu da wannan zoben da ya zame mata masifa don ta san ƙila ƙarjanin nan har yanzu bai haƙura ba hasken da zoben ke yawan yi da iska da ke yawan shigowa ɗakin yana da nasaba da wannan aljanan cutar da ita ne kawai ba zai iya ba a hanyar makarantarsu akwai wata katuwar bishiyar tsamiya sannan take yawan wucewa duk da akwai wata hanyar amma nan ɗin ya fi mata sabida babu yawaitar mutane amma ɗaya hanyar kuwa haka za ta yi ta cin karo da mutane har da samari da suke bala'in saka mata ido kanta a sunkuye take tafiyar tun kafin ta ƙarasa kusa da bishiyar tsamiyar ta fara shaƙo wani irin ƙamshin turare mai bala'in daɗi tsabar ƙamshinsa sai ta lumshe ido ta buɗe ta ɗago kanta don ta ga ta inda take shaƙo wannan ƙamshi idonta ne ya sauka akan wani dogon saurayi a tsaye a jikin bishiyar tsamiya yana sanye da jallabiya irin ta maza fari ne tas har farinsa na ɗaukar ido gashin kansa kuwa sai ƙyalli yake idonsa farare ne manya kamar wanda ya saka kwalli a ciki a cikin sakanni Suwaiba bata ƙare mishi kallo ta yi sauri ta mai da kanta ƙasa gabanta na masifar faɗuwa don suna haɗa ido da shi ta ji gabanta ya balaƙin faɗuwa haka ne yasa ta ƙara sauri wajen tafiyarta don ta wuce bishiyar tsamiyar inda ta ji wani irin murya mai balaƙin daɗin gaskiya kira sunanta Suwaiba cak Suwaiba ta tsaya duk da bata san yadda aka yi ta tsaya ɗin ba a hankali ta juya direction ɗin da ta ji sunanta aiko ta ga wannan saurayin ne ya kira sunanta wani irin murmushi mai tafiya da imanin mutum ya sakar mata ashe kallon tsoro ta yi mishi kyawunsa har ya wuce tunaninta a hankali ta fara yawo da idonta a jikinsa doguwar rigarsa har ƙasa sai rufaffen takalmin da ya sa shi ma fari a ƙafarsa kasa tafiya ta yi har sai da ya matso kusa da ita kamar wanda zai rungume ta kamshin turarensa kuwa jinsa ma take kamar ita ta fesa da sauri ta ja da baya ganin yadda ya matso kusa da ita shi kuwa ɗan saurayin ya sakar mata murmushi yana Suwaiba ba gaisuwa Suwaiba tsintar kanta ta yi da gaishe shi da sauri kanta ta mayar ƙasa don haka kawai ƙwayar idonsa take kallo yake haddasa mata tsoro da faɗuwar gaba a hankali ta fara tafiya burinta ta ga ta fara tafiya da sauri da sauri don ta nisance shi amma ina ƙafarta ya ƙi bata goyon baya don jikinta har wani ɗan rawa yake a hankali ta fara jan ƙafarta tana so ta yi tunanin yadda aka yi ya san sunanta a ina ma ya santa da har yake tambayar ta ba gaisuwa tana cikin tafiya ta ganshi a ta shi ma yana tafiya kamar dai irin atake suke tafiyan nan haka ne yasa ta tsaya don sam ba ta so su jeru har a yi tunanin tare ma suke ƙarfin hali ta yi ta ce malam lafiya kake bi na Murmushi saurayin yayi ya ce, ba suna na Malam ba, suna na Umar. Za iya ce min Umar, ya shi maganarsa da murmushi. Suwaiba da sauri ta ce, don Allah ka daina bi na. Kaga bai kamata a ganni da wani ba, alhalin makaranta zan je. Duk tsawon lokacin da nake bin ki, baki taɓa magana akan na daina binki ba sai yau? Cikin ɗaurewar kai Suwaiba ta ce, ban gane ba, a yaushe kake bi na? Murmushi yayi ya ce, a hankali za ki gane ke ba ki yi mamakin yadda aka yi ma na san sunan ki ba ko da yake mu je na raka ki masoyiyata kar ki makara a taɓa min lafiyar ki ba ita dai kanta a ɗaure da wannan saurayi ganin in ta tsaya mishi tambayoyi za ta iya yin latti yasa ta fara tafiya da sauri shi ma kuwa ya ƙara wa tafiyarsa sauri kamar dai a tare suke tafiya ita dai shiru ta yi tana jin yadda yake mata hira shi kaɗai abin da ke bata mamaki da ta kasa masa rashin mutunci kamar yadda take wa samarin da suke kawo mata hari a haka yayi ta yaba kyawunta har suka isa bakin gate tayi sauri ta fara ƙoƙarin shigewa makaranta ta jiyo muryarsa yana ki kular min da kanki ina nan ina jiran ki Suwaiba juyawa tayi ta kalle shi shi kuwa sakar mata murmushi da sauri ta shige gabanta na faɗuwa tunanika ne alinta bila adadin tana so ta san a inda ya san ta har ma ya san sunanta don a iya saninta kamar bata taɓa ganin shi ba tunanin haɗuwarta da wanda ya kira sunansa Umar shi ya yi biya hana ta sakat haka kawai sai ta yi ta ganin sa a idonta malamin biology ne ya shigo musu ya fara koyar da su a inda ya fara jefa tambayoyi wanda ya san kusan rabin tambayar Suwaiba ce ke amsawa yana bala'in alfahari da ba saboda kaifin iliminta da ƙoƙarinta inda daga baya ma ya fara jin ya kamu da bala'in santa so kuma irin na aure duk da bai taɓa fitowa fili ya gaya mata ko ya nuna mata ba amma har Allah Allah yake ya ga lokacin shiga ajinsu ya yi, wani zubin ma idan ya ga suna da free period yakan shiga ya musu revision don kawai ya ganta a yanzu da yake koyar da su reproduction system hankalinsa yana kanta don ya balagin iya takunsa da babu wanda ya isa ya gane mugun son ba da yake yi. A karo na uku kenan yana kai kallonsa kanta, ya ga tana kallon wajen windo, alamar ta yi zurfi a tunani, hankalinta ma ba a wajensa yake ba. Nan kuwa Suwaiba tunanin Umar take, don wani abin al'ajabi, ji ta yi kamshin turaren Umar ɗin ya cika ajinsu, kamar yana cikin ajin. Haka ne yasa ta fara waige-waige a hankali, zoben hannunta ya fara haske kaɗan kaɗan tana cikin wage wagen ta ji malam sadiq ya ƙulla mata kira da Suwaiba Adamu Suwaiba miƙewa ta yi da sauri ta ce na an malam Umar Malam Umar ɗin da ta ce ne yasa duk 'yan ajin suka juya suna kallon ciki kuwa har da malam Sadik da ya saki baki yana kallon da sabon sunan da ta kira shi da shi wanda take wani irin kishi ya soke shi a zuciya dan ya gano duk yadda aka yi tunanin Umar ɗin take yi. Suwaiba kuwa kallon da 'yan ajin suke mata ya sa ta gane kacoɓarar da ta yi da sauri ta ce I'm sorry sir I mean Malam Sadiq. A zuce Malam Sadiq ya fara watsa mata tambayoyi masu wahala don ya samu hanyar bata punishment don ta ɓata mishi rai da yadda ta haɗa shi da wani Umar. Ai kuwa ga mamakinsa su Suwaiba amsa ta hau bashi gamsassu har da ƙarin bayanin da bai tambaye ta ba ma da misalai. Duk tambayar da ya mata sai da ta amsa su tsaf don ko malamin sai haka. Don tana balaƙin research ba wai sai za a koya musu abu take koya ba kafin a koya musu take research a kai. Duk yadda Malam Sadiq ya so ya gano laifinta bai iya ganowa ba. A haka ya haƙura akan dole ya basu class work ya ce idan sun gama a tattara wasu ya ta kawo masa staff room daga haka ya fice daga ajin Suwaiba biranta ta ɗauko ta fara classwork ɗin da ya basu wanda yake kunshe da zance da labeling cikin neat handwriting ɗinta ta fara zanen aiko a hankali ta fara jiyo ƙamshin turaren wannan saurayin cak ta aje pencil ɗin hannunta ta ɗago ta fara waige-waige ita ce har da miƙewa da leƙa waje don ƙamshin turaren ya yi yawa kamar dai wanda ya fesa yana cikin ajin ai kuwa haka ta ƙara ci waige ta dawo ta zauna jikinta a mace kamar wacce aka yi wa duka sosai take jin ƙamshin turaren a kusa da ita wanda hakan ya sa ta matsar da hancinta kusa da desk mate ɗinta shafa'atu abdulkadir ta ji ko ita ta fesa irin wannan turaren amma ko kaɗar babu alamar ma ta saka turare a jikinta kasa haƙuri ta yi sai ta taɓo shafan ta ce da ita shafa don Allah ba kya jin wani irin ƙamshin turare mai balakin daɗin ƙamshi shafa hancinta ta ja kamar dai tana so ta shaƙo wani abin ta ce ƙamshi kuma ni wallahi ban ji ƙamshin komai ba in ban da na awarar da muka ci ɗazun ko da yake ban wanke hannuna ba da muka ci ga ledar kuma a ƙasan dex wataƙila shi kike ji ƙamshinsa dalla wani irin ƙamshin awara kina so ki ce ba zan iya bambanta ƙamshin turare da na awara ba wallahi ƙanshin turare nake ji sosai kamar a gefe na mai ƙanshin turaren ta zauna ai ko kin samu matsalar shakar ƙamshi ko kuma na ce ƙofofin ki sun samu matsala idan ba haka ba ajin nan in banda da warin gumin hammata da zarnin fitsarin da ke ratsuwa ta windo babu abin da ke tashi suwe ba girgiza kanta ta cikin mamaki yadda aka yi ita kaɗai ke shakar wannan ƙanshin turare a nan take tunanin ya bata ko ta saka Umar ɗin a ranta da yawa ne shi yasa take jin kamar ƙamshin turarensa da wannan tunanin ta maida hankalinta kan drawing ɗin da take ta gama tsaf har da coloring duk da bai ce a yi coloring ɗin ba ta jira 'yan ajin su ma suka gama tsaf ta harhaɗa ta nufi staff room da shi a cikin tafiyarta mai cike da natsuwa ta nufi staff room ɗin kanta a sunkuye ƙamshin turaren da ta fara shaƙowa ne na wannan saurayin ya sa ta ɗagowa da sauri tare da waike-waike amma babu wanda ta gani a kusa da ita ballantana ma ta yi tunanin ko shi ke kamshin turaren a haka ta ƙara step room ɗin tana waige-waige sallamar da ta yi malaman suka amsa inda wani malam Idris da ke ɗaukar su English da shi ma ya daɗe da faɗa ta ƙaunar Suwaiba ya washe baki yana ba ina ta aikawa a kira ki ki zo ba ki zo ba me yasa Suwaiba kanta a sunkuye ta ce Wallahi malam babu wanda ya zo kira na. Ban san ka aika na zo ba. I'm sorry sir. Murmushi Malam Idris ɗin yi cikin jin daɗin muryarta da yake bala'in son ji a ko da yaushe. Sabida daɗin muryarta da yake ji ya ce it's okay. Dama so nake ki har haɗo min English ku gaba ɗaya. Zan duba waɗanda ba su da complete note. Okay sir, Suwaiban ta ce a daidai lokacin da ta ajiye littafin akan desk ɗin Malam Sadiq da ya cika yayi fam kamar ya fashe. don ci yake kamar ya rufe malam Idris da duka wanda wani shegen kallo da yake bin su ya bar da shi Suwaiba kuwa cikin siririyar muryarta ta ce Malam Umar gashi da sauri ta kai hannu ta damƙi bakinta saboda ta tuɓar da ta sake yi inda Malam Sadiq ya gwalalo ido ya ce again if the first one is a mistake what of now da sauri Suwaiba ta ce I'm sorry sir I mean to say Malam Sadiq who is this Umar Malam Sadiq ya fara jefa mata wannan tambayar fuskarsa a ɗaure. Soya Badiriri cewa ta yi ta fara inda inda. Kasar ranta tana bala'in jin haushin yadda ta kama sunan Umar ɗin. Malam Sadiq cikin azafar kishi ya daka mata tsawa. Ya mamanta ba su kaɗai bane a staff room ɗin inda yace, ce, I'm asking you who the fool is Umar. A tsorace Suwaiba ta ja baya tana kallon sa. Malam Idris cikin mamakin abinda Malam Umar ɗin ya ce, Haba Sadiq, easy mana. Are you scaring her? Suwaiba kamshin turaren ta fara ji sosai, take ta fara waige-waige. Malam Sadiq na ƙoƙarin magana, wani irin tari ya turƙe shi. Tari yake sosai har ƙirjinsa na zafi. Tun yana kan kujerarsa har sai da ya samo. Hankali a tashe Malam Idris ya miƙe yi wajensa. Suwaiba kuwa ita ma hankalinta ya tashi. Idris cikin tashin hankali ya ce wa Suwaiba ta ɗebo ruwa a kawo mishi. Ai kuwa Suwaiba ta nufi wajen wata da ke ajiye a gefen ofis ɗin, ta zaro ɗaya, tana dab da zuwa wajen su kamar an fizge ruwan daga hannunta, take ya fashe a ƙasa. Malam Sadiq kuwa sai miƙa hannu yake alamar a bashin ruwan, don ji yayi kamar barkono ya haɗiya, yake kuma shaƙa. Suwaiba ruwan ta ƙara ɗaukowa da sauri, aiko ya ƙara fashewa a karo na biyu. Mamaki ne ya rufe ta, ta ƙara ɗauko wani ta riƙe gangam sabida kar ya kuma faɗuwa. Ai kuwa ta ji kamar an fizge daga hannunta da ƙarfi ya fashe a ƙasa. Malam Idris a zuciye ya miƙe ya ɗauko ruwan da kansa ta da ce mata get out. dan gani yake ita take fasa ruwan. Ai kuwa a guje Suwaiba ta fice daga ofis ɗin tana mamakin wannan lamari. Tana fita Malam Sadiki ne mutanen taron da yake ya rasa. Zuciyarsa ko ta daina zafi. Duk ko da haka sai da ya kwankwaɗi ruwan yana sauke numfashi yana mamakin ta inda aka samu barkonon da ya sa shi tari. Suwaiba kuwa a guje ta karasa aji tana mamakin yadda take ɗauko fiyawata ana fusgewa don ita ta san ba faɗuwa yake a hannunta ba fusgewa ake. A haka ta zauna a aji sukuku lokaci-lokaci tana jiyo ƙanshin turaren. Ko sauran darussan da aka koya musu ba ta tsinci komai a ciki ba saboda tunanin Umar da abin da ya faru a staff room da ƙanshin turaren Umar ɗin da take shaƙa akai-akai. ana tashi ta fito dama bata ɓata lokaci bata da abokin tafiya kamar yadda sauran ɗaliban ke haɗa kansu wajen komawa gida da da wata Laure suke tafiya amma tunda ta fara bi ta wannan layin mai bishiyar tsamiya suka raba hanya a gajiye take tafiya don da ƙyar take jan ƙafarta tun kafin ta ƙarasa wajen bishiyar tsamiyar ta fara jiyo ƙamshin turaren sosai haka ne yasa ta fara kallon wajen bishiyar tsamiyar inda idonsa ya sauka akan wannan malam Umar ɗin a tsaye kamar dai yadda ta ganshi shi ɗazun. Kayan dai da ya sa shi ne a jikinsa fuskar da fuskarsa ɗauke da murmushi baƙin gashinsa da ke kwance sai ƙyalli yake. Haka kawai ta kasa ɗauke idonta daga kansa gabanta na faɗuwa shi ma tsira mata ido ya har ta zo dab da bishiyar inda ya sakar mata murmushi yana masoyiya ta kin dawo kenan. Zuwaiba bata iya canka mishi ba illa ɗaurewa da ta yi ta ɗauke kanta daga kallon shi ta fara ƙoƙarin jan ƙafarta ta bar wajen da sauri sabida haka kawai ta tsinci jikinta na rawa ko taku biyu bata yi ba ta ganshi a gefenta sun jeru suna tafiya kamar a tare suke dama hakan da ta gani ne yasa ta dole tsayawa don ko kaɗan bata so a ga ta jera da wani namiji she is not even comfortable sabida kusa da ita ya matso kamar kafaɗarsa zai cigi nata tsayawar da ta yi ne ya sa shi ma ya tsaya yana kallonta ta da ɗage mata girarsa alamar ya ta tsaya Suwaiba kuwa ita kaɗai ta san abin da take ji a jikinta idan suka haɗa ido da shi tsoro-tsoro faɗuwar gaba rawar jiki da sauransu daurewa ta yi ta ce ya kake ta bi na dan Allah murmushi ya yi da ya zame masa ɗabi'a ya ce Suwaiba kin san kina da kyau kuwa bawan Allah don Allah ka daina bi na ka rabu da ni don Allah Don ni ban san ka ba ka daina bibiya ta daga haka ta ci gaba da tafiya ga mamakin ta kuwa ya ci gaba da binta ƙara tsayawa ta yi rai a ɓace tana so ta masa rashin mutunci kamar yadda take wa samarin da suke damunta ga mamakin ta tana haɗa ido da shi ta ji gaba ɗaya wani irin kasala ya rufe ta ta ma kasa buɗe baki bare ta yi magana sabida wani mugun karjini da ya mata shi ko murmushi kawai yake mata yana ƙare mata kallo bata iya ce musu komai ba ta fara jan ƙafarci a haka ta hakura suka jera gabanta na ɗan faɗuwa don sun kusa isa inda mutane suke ta tsaya ta yi raurau da ido har hawaye ya fara taruwa dan Allah bawan Allah ka tsaya daga nan ba na so a ga na jiro da namiji idan a ganna a gida duka na za a yi ta karashe maganar muryarta na rawa hannunta da ta haɗe waje ɗaya ya da kallo inda ya tsayar da idonsa akan zoben da ke ta kyalle a hannunta zan tsaya a nan amma sai kin bani wannan zoben na hannunki Suwaiba gwalo ido ta yi cikin tashin hankali tare da faduwar gaba don ta san mamallakin zoben ma ba mutum ba ne na ɗaya kenan na biyu kuma zoben da bai taɓa fita daga hannunta yo ko zoben zai fita ya za a yi ta soma ma bashi alhalin ta san har gobe mai zoben yana kawo mata hari daurewa ta yi ta ce ka yi haƙuri ba zan iya baka zoben nan ba don Allah zan nemi wani na baka don Allah ka bar na tafi murmushi ya ce shi kenan masoyiyata sai mun haɗu an jima kenan da sauri ta fara tafiya a ran tana cewa ka ga ta inda za ka haɗu an jima ɗin na ma daina bi ta hanyar da take ganin sa tana isa gida ta sauke wani wawiyar ajiyar zuciya don sai yanzu ta ya kwanta amma ga mamakinta ƙanshin turarensa take ji ta ko'ina hakan yasa take shinshinar kayan jikinta da tunanin umar ɗin ta wuni har sai lokacin tafiyar islamiyya ya yi ta shirya tsaf yi wa Aisha sallama ta tafi tun kafin ta isa islamiyya ta fara jin ƙanshin turarensa wanda hakan ya sa ta ɗagowa da sauri ta fara waige-waige zuwa yanzu abin ya fara bata mamaki yadda take jin ƙanshin turarensa akai-akai alhalin ba ganinsa take ba tana cikin waige-waigen ta hango shi a tsaye jikin wani bishiya ya harɗa hannayensa a ƙirjinsa yana sakar mata murmushi gabanta ne ya faɗi ta ɗauke kanta da sauri tana balaƙin mamakin yadda yake bibiyarta da sauri ta fara tafiya tana haɗa da gudu gudu kawai sai jin muryarsa dai yana cewa ki tafi a hankali kar ki faɗi don duk inda kike kai da gudunki a nan zan tsaya na jira ki har a tashi ko kaɗan bata ga ba ta shige makarantar da saurinta tana sauke ajiyar zuciya a ranar ma sam bata tsinci komai ba sai haddar da ta bayar lamarin Umar ɗin ya fara bata tsoro da aka tashi sai da ta tsaya a bakin kofa ta yi ta leƙe-leƙe ganin bata gan shi ba ya sa ta yanki wani kwanar ta fara zuba sauri don haka kawai ba ta son haɗuwa da shi tana cikin tafiya ta ji an ce duk gudun ne Suwaiba don kar na ganki haba rabin raina masoyiya ta wai ƙiyayyar da kike min ta kai haka har baki so ne har baki so ki ganni cikin faɗuwar gaba ta juya jikinta na balaƙin rawa ta zuba masa ido yana tsaye dab da ita Ja da baya ce da sauri ta ce, don Allah ka rabu da ni sauri nake yi. Ba zan iya rabuwa da ke ba, don tun kafin ki kai haka ki mallaki hankalin kanki nake tare da ki, nake kuma ƙaunar ki, kin ga kuwa batun in rabu da ke ma bai taso ba. Wane ne kai? Ya aka yi ka san ni? Me yasa kake bibiya ta duk inda na yi? Suwaiba ta ce muryarta na rawa. Murmushi yayi ya ce, ni masoyinki ne, mai ƙaunar ki, kuma mai fatan zama mijinki. ki haifa min kyawawan yara kamar ki Suwaiba girgiza kanta ta yi don Allah ka daina na. ba a bari na na tsaya da saurayi an ce sai na gama makaranta ka rufa min asiri don Allah ka rabu da ni murmushi ya ce ki yi haƙuri ba zan iya rabuwa da ke ba amma ki je tunda kina tsoron a yi miki faɗa ki kular min da kanki matata duk duk wanda ya ɓata miki rai ba zai ji da daɗi ba Suwaiba bata ma tsaya jiran san maganarsa ba, ta fara tafiya da sauri da sauri. Tunda ta dawo gida take ta tunanin wannan Umar ɗin da ya zame mata ƙarfen kafa Gashi da alama ita ma ta fara son sa. Don haka kawai idan ta rufe ta shi take gani. Haka ta ta yin duk abin da ta saba yi, duk da komai a sanye take yi, har sai da Aisha ta ringa tambayar ta me yake damunta, tana ce mata ba komai. Da bacci kuwa ya dauke ta, Haka ta kwana tana mafarki da Umar ɗin wai suna soyayya da shi amma ga mamakinta wai akan ruwa suke zauna har tashi sama Umar ɗin ke yi. A cikin mafarkin ya fara shafa mata fuska yana wasa da jelar gashinta da ta yi ƙananan kitso a zahiri kuma ƙanshin turarensa kawai take shaƙa. Ta ji kamar ana shafa mata fuska haka ne yasa ta buɗe idonta ta fara wurga idonta ko ina babu abin da ta gani sai ƙamshin turarenta da ke tashi a ɗakin. zuwa yanzu ta ma daina damuwa da yadda take jin ƙamshin turarensa yau kuwa a madadin ta bi ta wannan bishiyar tsamiyar ta ɗaya hanyar ta bi tana waige-waige wai kar ma ya ganta tana cikin waige-waigen ta ji muryarsa a bayanta yana cewa me yasa kike so ki rinka wahalar da ni yanzu wai duk gudun nawa ne yasa kike biyowa ta wannan hanyar da sauri ba ta juya tana kallon shi yau ma sanye yake da jallabiya ta maza ruwan toka sai rufaffen takalmi in banda da ƙamshi babu abin da yake tashi a jikinsa. Suwaiba ko kadan ta daina mamakin ganinsa dan tana tunanin ƙila a unguwar yake shi yasa take ganin sa akai-akai. Bata ce komai ba ta fara tafiya suka jeru hirarsa yake yi shi kaɗai yana faɗa mata irin son da yake mata da burin sa na aurenta har ta isa makaranta. Ganin ya ja ya tsaya ya sa ta dan kalle shi ha kawai ta tsinci kanta da sakar mishi murmushi. Shi ma ya maida mata martanin murmushin har ta shige makarantar. haka kawai ta tsinci kanta a cikin wani irin nishaɗi wanda har ɗalibai 'yan uwanta sun san tana cikin nishaɗi ƙamshin sirarensa da yake yawan ji akai-akai ba ƙaramin nishaɗi yake sa ta ba in banda tunanin Umar da murmushinsa babu abin da take yi zuwa yanzu ita kanta ta san ta kamu da tsaunar Umar a haka ta wuni a makarantar cikin nishaɗi har aka tashe su ta fito kenan daga aji ta ji Malam Sadiq na ƙwalla mata kira Gurinsa ta nufa kafin ta ƙarasa ta fara jin kamshin turaren. A haka ta nufi wajen da yake tsaye don Malam Sadiq jiya shi ma da tunanin Suwaiba ya kwana. Don haka kawai ya ji son tana linkuwa a ransa. Ya ga alamar idan ya tsaya sanya wani zai riga shi sace zuciyarta. Tun da ya fara ganin take-takenta da har wani Umar take kiran shi da shi. A ɗan nesa da shi ta tsaya ta da sunkuyar da kanta cikin girmamawa ta ce ga Malam. Murmushi Malam Sadiq murmushi Malam Sadiq yayi ya ce, Suwaiba, I'm sorry for yesterday. I know I overreact. Murmushin da ke tafiya da imaninsa ta yi ta ce, Ba komai Malam, tana shiru iska ya fara kaɗawa da karfi Kafin ka ce me, hular da Malam Sadiq ya kafa a kansa iskar ta ɗauke shi. Salati Malam Sadiq ya yi, da ya ga yadda iskar ke busuwa da ƙarfi kamar zai ɗauke su ya wargar. gashi kuma ba lokacin ruwa bane ballantana ya ce hadari ne a garin ganin yadda ƙasa ke shigar masa ido yasa ya ce wa ba an jima zan zo gidanku bayan sallar la'asar ayyo babu islamiyya ko Suwaiba gida kanta ta da mamaki me zai zo yi gidansu Malam Sadiq kuwa ya ce maza ki je sai na zo don sosai ƙasar ke shigar masa ido gashi iskar daɗa ƙarfi yake yi da sauri ya juya ya nufi staff room to masu sauraro Ku biyo mu don jin me zai wakana. Shin Sadiq ko Umar